to ba mu san menene gwamnati ta saka ba ta ta yi shawarar daukan wannan mataki amma kam wannan yana kama da wata gurguwar shawara don kuwa akwai matsala kwanan nan aka kashe sojoji saba'in a Nijar ko sati uku ba yi ba kwanan nan sojojojin talatin a Mali ai an ce in gemun dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa walakan ruwa to a ce wannan na faruwa a makwatanmu sai a ce kuma sojojin mu za a janye su wannan farigiman fa daga kofar gidanmu ya fara ba ya bazu ya shiga Nijar ya shiga Kamaru ya shiga Chad yana Mali eh, yana Burkina Faso sannan wai mu cewa za mu janye sojojinmu daga inda dodon ya kafu ya rayu to wasu kaga kamar wata saboda ɗimbin kuɗaɗen da ake kashewa ala tilas a yi taka tsantsan kada a talauta asusun ƙasar ba ganin kamar akwai hujja eh to babu wani hujja malam garba saboda wannan matsala gwamnati ne ta sakaci tun baya aka ba da biliyoyin daloli a siyo makamai tun kafin dodon ya girma ya zama abin da ya zama maimakon a siyo makamai a abin da ya kamata aka sake kuɗin aka rubuta ciki da kuɗin waɗannan da ya kamata a ba sojoji haƙƙi a siyo masu makamai su aikin da ya kamata su yi shekaru baya shi ne muke biyan haka wannan harajin wannan ne ke muke biyan yanzu saboda wannan rashin ɗaukan matakan da ya kamata shi ya haifar da halin da muke ciki yanzu to ko in gwamnati ta janye wallahi ba karamin gurguwar shawara ba ne wannan. An kafa wata hukuma da za ta raya yankin ba ganin kamar idan soja suka ci gaba da zama a yankin kuma zai zama watakila raya yankin ma ya faskara. Hukumar da aka kafa ta raya yankin tafiyanta daban zamanta daban barnan da aka yi mutanen da suke gudun hijira gidajensu da aka rurusa, makarantunsu eh, police station asibitoci aikinsu kenan ba tsaro ba sai dai irin kimiyya da fasahar zamani yanzu ya nuna cewa in kana raya wannan in kana yaƙi irin wannan nau'in turu, kana kuma da mutanen da suke gudun hijira to dole ne fa sai ka dawo da alamar hukuma ko gwamnati da mutane sannan mutane hankalin su zai kwanta su koma gida misali yanzu akwai ƙananan hukumomin da ba asibiti ba makarantu ba police station ba ma fadan fadan saurauta ma babu to ta za a yi kai ka koma ka je ka zauna wa za ka kai kukanka wani asibiti za ka je wani makaranta za ka kai 'ya'yanka ba makarantu to shi yasa a kai wannan hukuma don ta raya wannan wuri don mutane su samu ƙarfin gwiwar komawa amma in babu su in aka samu tsaro a wajen babu wayannan abubuwan na more rayuwa to ai ya zama shirme ba za su koma ba hanzarin da aka bayar shine ai akwai matsalolin rashin tsaro a wasu sassan daban yawan garkuwa da mutane sace mutane a san wasu jihohi daban ba ga naka bauta kila eh. abin zai ma yan sanda yawa ne a latilan zola a tura a to a bar ai yanzu yanzu ne ma abin zai wa yan sanda yawa a bar 'yan sanda su ji da wannan da su da civil defense za su iya maganin wannan a 'yan sanda na kokarin su a wannan abin sojoji su yi magani matsalar north east ba ba 'yan sanda ba ne ba na 'yan sanda ba ne wallahi na sojoji ne matsalar north east yanzu ba maganan boko haram ba ne ba ya ninka ninkin ba ninki ya fi karfi maganan boko haram yanzu sunan boko haram muke yaki amma ba boko haram ba ne muna wasu yaki daban muna yaki da wasu kasashe ma daban in gama gaskiya abin da ke nan wurin nan yankin sadi. ba maganan boko haram ne kawai wannan ya fi kasan haka